insha Allah za mu yi magana akan masu fama da matsalan sanyi matsalan sanyi matsalan kaikayin gaba idan mutum mace tana fama da matsalan kaikayin gaba za ta za ta nemi albabunat albabunat chamomil eh, chamomil albabunat chamomil raihan kuma shi ake cewa basiri na chamomile so za ta nemi albabunat chamomile din nan ta same shi ah, da shi ne za ta magance matsalan kaikayin gaba idan tana fama da yawan kaikayin gaba tana fama da yawan bushewa in kina fama da yawan bushewan gaba to ki amfani da wannan inda yanda za ki shi ne za ki samu za ki samu um, za ki samu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 kuma waɗanda irin marasa lafiyar jinna ka ko matsalolin rashin aure ka ko kuma wadda mata na aure amma kuma haihuwa ta bata ta ki samu haka ne irin matsalolin HIV haka diabetes hanta da kalan matsalolin ne wanda aka kasa gano ma ne ne matsalar wani ma lafiyar da yake damu shi don Allah ya alfarma da Allah ya ba mu bai wadda za mu ziyarci a matsayin da ba mu kai da yake damu Allah ya bani damar irin magance matsalolin mutane haka kamar HIV diabetes sai irin ciwon ma da aka rasa ma kan shi ba a san menene yake na wannan ne ba insha Allah Allah ya ba mutum ikon jin wannan bayanin don Allah ya tuntubi da wannan ba a jiki in Allah da in yanzu kalan nashi matsalar insha Allah sai ya yi magana sai ya bi wannan hanyar kamfani ya yi magana akan matsalar da yake damu shi insha Allah amma dai ka kasa gane matsalar da take damu ka irin jinin da ake za ka iya yi mana magana za mu iya bincika za mu har su kai mai ɗin da mutum da yake damu shi kana iya yi insha Allah ba izinin lillahi kuma mu gano mene ne yake damu shi Allah wa'inda suke fama da kalan wa'innan jinyoyi da muka lissafa da wanda ma ba mu lissafa a ciki ba da wanda ma ba a san matsalolin mutum abin da yake damu mara lafiya mutum za a iya bin ta hanyar wannan lambar da aka ajiye a cikin mana a same mu aka yi mana bayani insha Allah za mu bincika mu ganin da yake damu mutum Allah ya damu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh